الخلق ثم هدى والحمد لله الذي خلق الخلق بقدرته وصرف امورهم بحكمته وله الحمد تبارك وتعالى ذلت لعظمته الرقاب ولانت لقوته الصعاب وجرى بامره السحاب الحمد لله تسبحه البحار الزاخرات والأنهار الجاريات والجبال الراسيات نحمده سبحانك سبحانه وتعالى أن بلغنا رمضان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم النعمة المهداة والرحمة المسداة وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم وأتم التسليم أما بعد أيها الإخوة الفضلاء اتقوا الله حق التقوى واعلموا أن الدنيا حلوة خضرة جميلة النظرة نعيم لولا أنه عديم ومحمود لولا أنه مفقود غناء لولا أن مصيره الفناء المستقر فيها يزول والمقيم عنها منقول والأحوال تحول وكل عبد مسؤول وفي رمضان كنوز غالية أيها الأحبة فلا تضيئوها باللهو واللعب وما لا فائدة فيه فإنكم لا تدرون متى ترجعون إلى الله وهل تدركون رمضان الآخر أو لا تدركونه أنتم لا تدرون ذلك وإن اللبيب العاقل من نظر في حاله وفكر في عيوبه وأصلح نفسه قبل أن يفجأه الموت فينقطع عمله وينتقل إلى دار البرزخ ثم إلى دار الحساب أيها المسلمون والله إن مواسم الخيرات مواسم الخيرات أياما معدودات قلائل مسيرها الزوال والفوات فاقصروا عن التكسير في الشهر القصير وقوموا بشعائره التعبدية وواجباته الشرعية وسننه المروية وآدابه المرعية إن رمضان مدرسة إيمانية وشهر وشهر التقوى والقرآن وموسم الرحمة والغفران والعتق من النيران فهو سيد الشهور وخيرها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو لا سفر فعدة من أيام أخرى رمضان أيام معدودات ويستقبل الأمة الزائر المحبوب بفرح غامر وسرور ظاهر فمن أقامه وصامه فقد فاز ونجا وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إن بلوغ رمضان نعمة كبرى وفضل عظيم من الله تبارك وتعالى حتى إن العبد ببلوغه رمضان وصيامه وقيامه يسبق الشهداء في سبيل الله الذين لم يدركوا رمضان إن رمضان شهر المرابح زائر زاهر شهر عاطر فضله زاهر لا يخفى على كل عاقل بالخيرات الزاخر فحسوا جزم حزمكم جزمكم وأروا الله تبارك وتعالى خيرا من أنفسكم يا عباد الله فبالجد فاز من فاز وبالعزم جاز من جاز wa yuqalu inna man dama kasaluhu khaba amalu wa tahaqqaqa fashalu an aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yashtahidu fi ramadana ma la yashtahidu fi ghairihi ramadan شهر القبول والشعوب والسعود رمضان شهر الإتق من النيران رمضان شهر الجود بالخيرات رمضان شهر الترقي والصعود إلى الأولى فيا خسارة من نام فيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني مشيا أتيته هرولا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسفدت الشياطين وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان سفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتيت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر والله ولله أتقاء من النار وذلك كل ليلة كل ليلة في رمضان الله يؤتق عباده يقول ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى اعلم واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله بترك هذه الشهوات المباحة أصلا في غير حال الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله في كل حال كالكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأراضيهم فليحذر الصائم من البرامج المضلة ومشاهدة مشاهدة أفلام ماجنة بعض قوم مفسدون لا يبالون ذما ومضلون لا يخافون لوما ومجرمون لا يراعون فطرا ولا صوما عدوان عدوانا وظلما واعلموا ايها الاخوه ان رمضان خير الشهور فهذاري حذاري من انتهاك حرمته وتدنيس شرفه وانتقاص مكانته يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في أن يدع طعامه وشرابه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ سائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه وفي رواية عندهما يدأ طعامه وشرابه وشهوته من أجل وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال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 kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid Duka dangi yabo da godiya su tabbata ga Allah tabaraka wa mahalicin komai da kowa wanda da godiya gare shi da neman tabbata a gare shi muke daɗa gode masa muna ninkawa da ya mana arzikin shiga wannan wata mai albarka watan ramadan ya ku bayan allah ku ji tsoron allah hakikanin jin tsoronsa ku sani cewa duniya gida ne kore shar kuma yana da ɗanɗano duniya gida ce koriya shar kuma tana da ɗanɗano da ka ku yi a hankali kada kyallin duniya da ɗanɗanon duniya ya raba ku da tunawa da allahnku ku manta da ƙabarinku ku manta da hisabi akwai babban rana a gabanmu ranar da za mu tsaya gaban allah yau mai ƙumun nasu lirabbil alamin da ka duk inda mutum zai je ya dawo kuma duk abin da mutum zai yi to ya tuna akwai Allah kuma akwai mutuwa Allah yana ba mu irin waɗannan watanni na Ramadana don muribaci waɗannan watanni ko muribaci wannan wata da kusantar Allah don ya yafe mana laifukanmu babban ribar yin azumin wata Ramadana shine Allah ya yafe maka zunubinka da kuskurenka shi yasa ya zo a hadisi cewa ya yi asara ya taɓe mutumin da har ramadana ta shigo ta gama bai yi ibada da Allah ya yafe masa ba da aka ku dage da ibada manzan Allah yana ninninka ibadarsa a cikin wannan wata saboda ya samu kusanci zuwa ga Allah ta baraka wa ta'ala duniya da kuke ganin ta tana da kyan gani a ido kuma wata ni'ima ce matsalar ta kawai ba ta dawama duk abin da ka sani mai daɗi a duniya yana karewa idan yau kana cikin farin ciki kana tafa hannu gobe sai an ganka kana kuka sai an maka jaje idan yau kana gadara kai mai lafiya ne jibi sai an tarar da kai a asibiti idan yau kana jin cewa kai wani ne wanda suka ce kai wani ne sai sun sauke ka a ƙasa ba wani abin da yake tabbata a cikinta ba ta da daɗi wallahi amma ga wanda yake da hankali yake ganewa mai mulki mai sarauta mai duk abin da yake da shi ka tara duniya ka mallaki kadara ka mallaki kudade ka mallaki abin da za ka mallaka daga ƙarshe sai duniya sai ta talautar da kai ka san yaushe ne ne dirar da ka mutu ka zama talaka za a kai ka kabari tsirara baka da komai duk abin da ka tara za ka tafi ka to dan me mutum zai rudu da abin da ya tara ba zai nema lahirarsa ba da haka duniya take kuma alkawari ne sai ta halakar da wanda suka rudu da ita wadata ce amma kuma tana karewa wanda yake tsaye sai an ɗauke shi daga inda yake da wargi da yin abin da bai da fa'ida bai da amfani ku sani cewa ku ba za ku dawwama ba kuma ba ku san lokacin da za ku koma zuwa ga Allah ba a cikinku akwai wanda ya yi alkawari da Allah cewa ramadan ɗin baɗi da shi za a yi yanzu mutane nawa ne cikin 'yan uwanmu da su muka yi sallolin ramadana muka yi juma'a juma'a a cikin watan ramadana yanzu nan da nake gaya maka suna kabari a kwance laifi suka yi wa Allah ya ɗauke su ko su ba sa son rayuwar duniya ne to kai ka sani gobe za ka kai ko ba za ka kai ba ba mamaki wannan ramadan din daga ita shine ƙarshe tawa ko taka da haka wani tanadi muka yi don mu ci ribar wannan wata kuma shi kadai ne a duniya sau ɗaya yake zuwa a shekara da haka da zarar ya riga ya kubuce in ba kai sadaka ba kai wa kanka asara in ba kai sallah ba kai wa kanka asara idan ba kai ibada ba kai wa kanka asara idan ba ka aikata mai kyau alheri ba kai wa kanka asara dan baka da wani alkawari da kai da kai da mala'ikan mutuwa cewa zai barka ka sake zuwa baɗi ku tuna da wannan ya rabauta ya dace wanda ya gyara kansa kafin mutuwa ta zo ta rike shi aikinsa ya yanke Wayantakilu, yantaqilu ila daril barzakhi mutum ya tashi ya koma gidan barzaku yana ji yana gani ba barzakun kaɗai ba zaman kabari ba a'a akwai darul hisabi gidan lissafi da bayani ya ku yan uwana musulmi duk lokacin da aka ce wani mausumi ne wani lokaci ne na samun lada da ibada to za ga kwanakin ba su da yawa yanzu ba na iya mantawa satin da ya wuce juma'ar mu ta farko kamar ga ta yau wai yau har an zo juma'a ta biyu wai yau ana azumi tara kuna nan kuna zaune za ku ji ana cewa gobe sallah jibi sallah shikenan kawai yanzu sai ka tuna a kwanaki taran nan me kai ka karanta qur'ani sadakan nawa kai ka yi zaman masallaci ka yi istighfari ka yi ibada ka je an tunatar da kai Allah ana karatutuka a gari gurin tafsirai da yawa kana zuwa ka ƙara wa kanka imani a wannan wata da ake so imani ya ƙaru ko kana wasa ko kana bacci ko kana zaman majalisa zaman surutu zaman ɓata lokaci ka kyautata wa iyalinka ka faranta wa gidanka ka yalwata musu ko ka kuntata musu alhali wata ne na kyauta wata ne na bayarwa wata ne na taimako an ce ka kai a wajen ma ballantana gidanka iyalinka waje ma cewa kai ka kai dibino ka raba kai abinci ka raba kai masallaci ka taimaka to ina ga iyalinka da kake nauyinsu yake kanka me ka musu mahaifinka gajiyayye marar lafiya miskini tsoho dattijo da ka gajiyar da shi da wahalar neman abincin ku ya mai da shi tsoho ya tsofa ya gaji wani taimako ka masa ko ku a gidanka kana nan kana cin daɗi ka karya ƙashin da ka ga dama ka sha abin da ka ga dama da kai da iyalanka ka bar ubanka yana cikin wahala ko ku kayi wa ubanka gata ka sai masa kayan shayi ka sai masa abinci kala kala ka faranta masa a wannan watan koko ba kai ba ka tsaya karkashin matan ka su kake yi wa ka tuna faranta wa iyaye taimakon iyaye agaza wa iyaye yalwata wa iyaye wani abu ne na larura a wannan wata kuma karka bari wannan gara ta kubuce maka kwanaki ne wallahi ba su da yawa ku sani wannan wata wata ce wata ne wadda yake makaranta ce ta imani Makaranta tsoron Allah Makaranta Qur'ani ce makaranta ne ta saukar da rahama da gafara makaranta ce da Allah yake yafe wa mutane ya yanta su gaba daya daga wutar jahannama a wannan wata na Ramadana Ramadan ayyamun ma'duda kwanaki ne kididdigaggu ga bako ya zo muna son sa amma kuma zai tafi ga bako ya zo da farin ciki amma kuma zai tafi da kayansa duk wanda ya tsayu ya biya hidimar bakonsa ya taimaka masa to ya rabauta ya kuma amfana ya zo a cikin sahih bukhari da muslim hadisi sahihi manzon Allah ce duk wanda ya azumin watan ramadana yana mai imani da neman lada man sama ramadana imanin wace saban Allah ya fi mai zunubinsa gaba daya Allahu akbar ribar yin azumin watan ramadana a yafe ma laifinka duka wai in Allah ya taimake mu fa in dai ya karɓi wannan azumin namu fa to za mu gama sallar idi ne ba mu da laifi an yafe mana gaba ɗaya amma fa in Allah ya karɓa shi yasa ku rinka roƙon Allah ya karɓi aikin ku ko annabi Ibrahim da ya zo gina wa Allah ɗaki cewa ke rabbana taqabbal minna ka duba ɗakin Allah yake ginawa fa amma cewa ke ya Allah ka karɓa mana yanzu kai sau nawa kake ce Allah ya karɓa mana sau nawa kai azumi ka ce Allah ya karɓa kana shirme kana shirbici ba kama damu da addu'ar da ake in za a baki ba baka yi wanda annabi ya faɗa addu'ar da aka yi ta lokacin buɗe baki Allah baya juyar da ita duk abin da ka roƙi Allah inda za ka sha ruwa kana buɗe baki Allah ya alƙawari sai ya karba. amma a lokacin wani yana chatin da wayarsa amma a lokacin wani yana yawace yawacensa amma a lokacin wani musulmi ba zai nutsu ya zauna daidai lokacin shan ruwa ya fuskanci alƙibla ya gaya wa Allah buƙatarsa ba ba zai iya ba yau ana tara ga watan ramadana addu'a ba ka iya yi shedan ya gama da kai ka roƙi Allah ya yafe maka ka roƙi Allah ya sa ka cika da imani ka roƙi Allah ya baka aljanna firdausi ka roƙi Allah ya rufa maka asiri ka roƙi Allah ya inganta lafiyarka da za ka yi wa Allah bauta roƙi Allah roƙi Allah roƙi Allah roƙi Allah Allah yana son masu yawan roƙonsa mai yawan roƙonsa Allah yana son shi Allah baya son wanda baya roƙonsa wani tanadi kai wani shiri kai wani kimtsi kai ya kai bawan Allah da haka manzo Allah ya ce duk wanda ya yi azumin ramadana Allah ya yafe masa haka kuma duk wanda ya tsayuwar ramadana kun san tsayuwar ramadana wannan tarawihin da kake wasa da ita annabi ya ce duk wanda yayi tarawihi da tahajjudi a kwanakin ramadana duka duk zunubinsa Allah ya yafe masa wataƙila idan Allah bai yafe maka ta dalilin azumin ba ka samu matsala to wataƙila sallar da kake zuwa sai Allah ya yafe maka amma yau akwai wanda ba sa yin wannan tarawihin zai ji ana kiran sallah zai zauna a shagonsa a kasuwa ko a dandalinsu ko a majalisarsu a je a yi sallah a gama a dawo ka je ka gama sallatai yanzu goma na biyu za ta shiga abin tausayi kamar ba mutane a garin an bar limami da 'yan mutane a bayansa 'yan birit ina sauran mutanen gari albishirinku duk wanda ya yi wannan sallah ya gama ta cip cip bai yi fashi ba Allah ya yafe mai zunubansa ga baki daya sannan annabi ya rufe hadisin da cewa wa man kama lailatul qadri wanda ya dace a goman karshe ya yi tahajjudi ya samu lailatul qadri dan duk wanda ya je kwana goman nan ko kwana tara nan garanti ya tsaya lailatul qadri to shi ma albishirinsa an yafe mai zanubinsa. kai annabi yana son mutane kai Allah yana son mutane wasu options ne bonus ne guda uku azumin yafe zanubi. tsayuwar sallar dare yafe zanubi. qiyamul lailin a lailatul qadri yafe zunubi dama ramadana abin da yake tafe da shi yin azumi bayan azumi yin sallah bayan yin sallah karatun alkur'ani shaharul qur'an ramadan sai an yi qur'ani fa kar mutum ya zo ana ramadan baya karatun qur'ani warewa kanka wani wuridi warewa kanka wani lokaci ko baka haddace qur'ani ba ka iya biyawa ita biyawa kana zuwa kana dawowa wani yanzu haka ya sauka wajen goma wani duk kwana biyu sai ya sauka masu himma wani yanzu ya yi ɗaya zai ƙara ɗaya uku zai yi ba a ramadana babu karatun ƙur'ani don watan na ƙur'ani ƙur'anin ma gaba ɗaya a watan ramadana aka sauke shi yaya zan zauna a watan ramadana ba na karatun ƙur'ani yaya zan zauna ban ba wa kaina wani wuri di ba kuma idan baka yi wa kanka lissafi ba wallahi haka lokacin zai wuce ba za ka yi ba da sassafe ka tafi kasuwa ka tafi shago ka dawo a gajiye ka sha ruwa ka je ka dawo ka kwanta yau an yi ba kai ba gobe an yi ba kai ba jibi an yi ba yanzu a gidanka baka da qur'ani ba za ka iya tashi kafin mata su gama maka abin sahur ka bude qur'ani karanta izu biyu ba ba za ka iya idan ka gama sahur kafin ka tafi masallaci ko ka je masallaci da wuri ka karanta izu biyu ba ba za ka iya bayan asubahi ka ware wa Allah awa daya ko minti talatin ka karanta qur'ani ba a wannan kwanaki masu tsada ba za ka iya ba kar ka yi wa kanka wannan garaje ya koyan uwana musulmi watan ramadana wata ne da in mutum ya same shi ya samu babbar ganima haka malamai suka ce buluga ramadan ni'matun kubra riskan wata ramadana ni'ima ce babba kwarai da gaske idan mutum ya kai ramadana yayi qiyamul laili a ramadana yayi sallah a ramadana yayi azumi a ramadana zai Allah zai kai shi matsayin shahidai shahidi ka san shahidi dan aljanna ne ko shahidi wanda ya je yaƙi aka kashe shi a filin yaƙi ko to duk wanda ya yi wannan a cikin ramadana Allah zai kai shi matsayin shahidin da bai riski ramadana ba wata ne na riba wata ne na alheri ku sa himma ku sa kokari aka ce manzo Allah idan ramadana ya zo yana canja yanayinsa canja yawan sallolinsa yawan karatun ƙur'aninsa kai hatta mala'ika jibrilu ake turo masa su ta karatun ƙur'ani tare wannan ƙur'anin da kake sakaci baka karantawa duk ramadana mala'ika jibril sai ya zo sun yi mudarasa annabi ya karanta ya karanta ya karanta annabi ya karanta duk ramadan a shekarar karshe da annabi zai bar duniya sai zo masa sau biyu dan a nuna maka muhimmancin karanta qur'ani a cikin wannan da haka ku himmata kwarai kwarai da gaske kuma wata ne da Allah yake karban ayyukan bayi karban addu'a karban sallah wata ne da Allah yake yanta mutane daga wutar jahannama wata ne da Allah yake saukar da alkhairai a cikinsa wata ne da ake samu a taraqqi wa suud ila ula hawa sama sama sama samun ɗaukaka a cikin wannan watar daga cikin wannan watan ne wasu Allah ke ba su ɗaukaka daga nan har ƙarshen duniya ina mai neman matsayi roƙi a watan ramadana ina mai neman ɗaukaka roƙi a watan ramadana ina mai neman kabul karbuwa a wajen mutane roƙi a watan ramadana anas dan malik yana cewa Allah ya faɗa idan taqarraba al-abdu ilayya shibran duk bawan da ya nemi kusanci gare ni da taƙi ɗaya na hannu haka shibiri to ni kuma zan kusance shi da zira'i tsawon zira'in hannun mutum Allah ya ce zan kusance shi idan mutum ya kusanci ubangiji da zira'i to shi kuma Allah zai kusance shi ba ba a iya tsawon mutum ga baki ɗaya. ashe iyayen da ka matsa Allah iyayen da Allah zai kusance ka kuma iyayen da Allah yake a wajen ka kai ma haka kike a wajen Allah wani ya tambaya ya ce wai don Allah yana so ya san matsayinsa a wajen Allah sai aka ce to yaya matsayin Allah a zuciyarka kai kana kula da dokarsa kana jin kana son Allah kana jin kana masa biyayya kana kiyayewa abin da ya haramta eh to kai ma Allah yana kula da kai kuma yana tare da kai amma duk mai sakaci da wasa akan harkar ubangiji tabaraka wata'ala to wannan ba karamar asara bace ba da haka yan uwana ku yi kokari ku ribata da wannan wata mai albarka da ake daure shaidanu saboda ku samu rahama shedanun ma daure su ake kamar yadda ya zo a cikin riwaya shedanu masu taurin kai shi yasa za ga an samu karancin shedanci ana samun karancin sace-sace ana samun karancin karuwanci ana samun karancin barna da ta'adi a cikin wannan wata saboda shedanun da suke wannan abun an ɗaure su ina ma da masu shan giya masu shan wiwi masu shan kwaya masu riƙe makami za su yi wa kansu wa'azi yadda suke yanzu a ramadana kuna masallacin juma'a da wuri kuna zuwa gurin tafsirai ina ma da za ku lazimci rayuwarku ku gyara ta karku bata rayuwarku bayan kun yi ramadana a ƙarshe ya ku yan uwana musulmi ku sani cewa duk abin da mutum zai idan yana so Allah ya karɓe shi to fa sai ya nisanci duk abubuwan da ya haramta masa yanzu duk wannan ibadun da ake faɗa idan kana so ka yi su shiga wajen Allah ya karɓa to sai ka bar dukkan abin da zai cutar da kai abin da Allah baya so yanzu akwai wanda suke shagaltuwa da kallace-kallace na haram saboda mutum Allah ya hore masa babban gida yana da kayan kallo zai zauna da shi da iyalinsa su bude tsiraici suna jin kiɗa suna jin waka kana musulmi kana jin kiɗa kana jin waka a wannan wata akwai wanda wayarsa a cike take da kiɗa da waka kawai akwai wanda fim yake kallo tun daga safiya ya sayi man janareto ya zuba ya kalli fim wajen ya ɗauke kansa kewa akwai mai tashi tun uku fim yake kallo amma ba zai kalli tafsirin qur'ani ba ba zai saurari wa'azi ba kai asara ka tabe wallahi da ka sani cewa in baka bar waɗannan abubuwa da Allah ya haramta ba to in kai ibada ma fa Allah bai karba ba akwai mutane mufsiduna mabarna mabarnata ba su damu ba wai dan an ga suna barna ba su damu ba yanzu yau din nan jiya wani yake gaya mun a nan unguwar a nan unguwar a nan wajen stadium din ya ga yara samari musulmi musulmi da yamma suna shan rake suna shan ruwa suna cin gyada dan musulmi a garin nan da yamma yana cin abinci ba abin da ya dame shi ai da ba stadium zaka je ka koya ba ai zuwa zaka yi bakin kasuwa sai ka cika abin ka. akwai asarar da ta wuce wannan mun je gidan billiri na kurkuku shekarar bara da ta wuce shugaban kurkukun ya ce ku yi wa yaranku nasiha shi ba ba musulmi ba ne ya ce ku yi wa yaranku nasiha ga ramadan amma ba su azumi muka kai musu lemo muka kai musu kaza muka kai musu kaza kafin mu tashi a wa'azin sun cinye lemon sun shanye shi saboda bala'i yayan musulmi wannan wani irin bala'i ne wani irin masifa ce wannan duk uban da ya haifi da bai kula da shi ba billahi azimu wannan dan sai ya hana ka shiga aljanna ka haifi da ya zama bala'i a cikin al'umma dan shaye shaye barawo dan ta'adda dan kalare mai kashe mutane mai rike makami wallahi tallahi ina maka rantsuwa a wannan mumbari wallahi ubangiji ba zai kyale ka ka tsallake siradi ba ka haifar wa mutane sharri baka ja masa kunne ba baka tsoratar da shi ba ku kashe wanda kuka ga dama ku yanka wanda kuka dama yanzu duba abun kunya da aka yi a garin nan abun bakin ciki abun da da ba mu san ba a kasashen kudu muke ji yan secret society mazafa da ramadana a zo a shiga makabarta a farke mace musulma a yanki jikinta a ɗauki private part ɗinta a cire idonta a cire hancinta a cire mamanta a cire kaza ɗinta a garin nan saboda tsaurin ido su zo da mota su yi operation din su gama muna kwance a gida mun san me muke ba a wannan gari wannan gari da ake kullum ana ta'alimatu bayan magariba kullum ana ta'alimatu bayan isha'i kullum ana ta'alimat kullum tafsirai da na safe da na rana da na dare wannan wace irin al'umma ce wannan wani irin abun kunya ne wallahi wannan labari bai daɗi ba wannan abu ya yi muni ba mu taɓa ganin wannan abun a rayuwarmu ba idan kuka bari garin ku ya gino akan haka to wallahi bala'i ya tunkaro ku samari matasa ya kamata ku tashi ku kare makabartan nan taku idan gwamnati ba ta ɗauki mai gaji da za ta ba shi dubu ashirin ya kare mana gawawakinmu da iyayenmu da suka mutu ba ya kamata a samu 'yan ƙungiya ku yi ƙungiya samari matasa ku raba kawukanku ku riƙe makami ku je ku kwana a makabartan nan kuna gadinta don ka kare ubanka don wata rana wallahi babanka zai mutu a je a yanke gaban shi za ka kai mahaifiyarka wata rana a je a tone ta a ɗauki private part da mahaifiyarka kowa is victim kowa zai iya shafarsa zan iya mutuwa a kai ne a kwance jikina a ɗauka mun bar mabarnata a cikinmu kuma wataƙila kun san su kuma duk wanda ya san mutanen nan bai tona musu asiri ba Allah kai mana maganin sa ubangiji duk wanda ya zo da wannan mummunan abu wannan gari ya Allah ka wargaza sa Allah kada ka biya musu bukatar su. ya Allah ka tona asirin su idan masu shiryuwa ne Allah ka shiryar da su su gane daidai kuma wajibi ne hukuma sai ta yi wani abu dole dole hukuma sai ta yi wani abu ina 'yan siyasa ina 'yan majalisa ina ciyaman local gaman ina sarkin gari me kuka yi akan wannan abun shikenan sai ku shiru ku zuba ido wallahi sai Allah ya tambaye ku wallahi Allah bai zai bar ku ba idan kun zo neman ƙuri'a idan ku a rufe yake ga mutane ana halakar da su mutane sun shiga bala'i muna so a yi bincike a gano suwa suka kai wannan abun a ɗau mataki in ba haka ba gobe za ku ga an ɗauki wancan gobe wata ran zuwa za ku yi da gawar a hannunku su tsare ku da karfi su kwace gawar su tafi da ita kuma kun bude dandalin duk wani dan iska a ƙasar nan da ya ji ana wannan abun wallahi zai mai da garin nan masauki duk wani matsafi da mara mutunci da ya san ana wannan abun a wani wuri an takura mai tunda a nan garin an sake ana ba a bari ai ba a hanawa zai mai da wurin dandali shikenan ba mu isa mu rayu ba da mu da 'ya'yanmu da iyalanmu shikenan yanzu ba mu da mutunci za mu mutu a je a tone mu a yi tsafi da mu ka ɗauki gawa ka je ka gasa ka ci ka ɗauki azzakarin namiji ka ɗauki al'auran mace ina za ka je wannan san duniya Allah ya wadarai da ita da haka wannan abu ya munana bai yi daɗi ba kuma dole mu kausasa harshe kuma muna da hakki akan hukuma sai ta bi mana kado duk wanda ya zama shugaba ne a nan wallahi sai Allah ya tambaye shi ko ka yi ko kar ka yi Allahumma fashat Allah ka shaida wa qumu ila salatikum yarhamukumullah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh